wanda Slimzy ta rubuta. Sai ku kasance tare da ni domin jin mi wannan littafi na kukan zuci ya ƙunsa. Babi na farko. Bismillahirrahmanirrahim. Mota ce farasal ta yi fakin a harabar tankameman gidan, wanda ya tsari ya kuma amsa sunansa. Kai da ka kalli gidan kasan akwai naira. Kallonsa ta ta sakar masa murmushi. Yau ga ka a gidanmu na kawo ka. Kullum ina ba wa Mami labarinka, yau za ka ga Mami za ta gan ka. Na ga kamar motar Abba shi ma yana nan. Limshe ido ya yi ya kalle ta wanda hakan ya ƙara narkar mata da zuciya. Wani irin abu ta ji ya tsarga mata daga tafin ƙafarta har tsakiyar kanta. Kallonsa kaɗai yana motsa mata da matsananciyar sha'awar da da ƙyar take saita natsuwarta. Kin san wani abu? Haka kawai nake jin faɗuwar gaba nake ganin kamar su mami ba za su amince da ni ba. Yadda kika haɗu nan, yadda kike da kyau da zati, uwa uba ga ki 'yar gata, kai dai mu je za ka tabbatar da gatan da nake faɗa maka, domin duk abin da nake so shi ake yi cikin gidan nan, yau za ka tabbatar da haka, saboda ina so in haɗa ka da dadi ka zama yaron kamfani ɗinsa, na daɗe da masa bayani. Zaro ido ya yi cike da murna. Really? Gyaɗa masa kai kawai ta yi ta buɗe mota. Shi ma ya buɗe suka jera a tare zuwa cikin gidan. Wata matashiyar mace ce da ba za ta wuce shekara talatin da biyar zuwa da takwas ba. Farasol tamkar Balarabiya, kyakkyawar gaske tana sanye da jan leshi, wanda ya sha aiki ta gabansa sai ƙamshi take zubawa. Falon kansa ya ɗau ƙamshin turaren wuta. A tare suka shigo da sallamar su da sauri ta ɗago ta dube su. Wani irin faɗuwar gaba ta tsinci kanta tana bin sa da kallo. Take ta tafi duniyar tunani. Tabbas shine yaron da ya taimake ta motar ta ta tsaya a tsakiyar hanya. shine yaron da siffarsa da zati irin nasa ya kasa gogewa daga ƙwayar idonta. Mami ya dai ta katsewa mahaifiyarta tunani. Sannunku da zuwa, a'a yau dai ga ni ga ka. Kullum cikin bani ka ake, bisimilla shigo ka zauna. Wani daɗi ne ya kashe Afi kamar ta yi tsalle, ganin Mami ta karɓi sadik hannu biyu-biyu, dama ta san iyayenta suna son duk abin da take so. Zama ya kuyar da kai, yayin da Afi ta wuce sama da gudu, Mami ta bi ta da kallo tana girgiza kai, ta san wajen Abba za ta. Ɗago kai ya yi ya saci kallon Mami. Wani irin kyau da annuri ne ya gani haɗe da kwarjini, take idanuwansu ya haɗu da juna, nan da nan ya ji wani irin kallo ya ga tana yi masa tamkar ta gane sa, tabbas ita ce matar da ba zai manta haɗuwa da ita ba, ya sake ɗago kai suka haɗa ido, ta yi ɗan murmushi haɗe da ajiyar zuciya, sai gashi mun sake haɗuwa ga Afi ta kawo ka har nan gidan, yadda take maganar tana karya murya. ga zazzakar murya da Allah ya bata ta. Tabbas Afnan kyakkyawa ce, amma fa uwarta ta dama ta ta shanye a komai, tamkar wata budurwa tamkar ba ita ta haife ta ba. Ka shiru Sadiq, ka saki jikinka sosai ai nan ku ne. Ta yi maganar tana bin ƙirar jikinsa da kallo. Tabbas maza masu irin halittar jikin Sadiq ɗaiɗaiku ne. Zai yi magana ya ɗago kai jin takun saukowa daga bene. Afeet ya riƙe da hannun dadinta, yana sanye da farar jallabiya, kansa babu hula. Shi ma matashi ne da ba zai wuce shekara arba'in da biyu ba. Sun kuyar da kai ye Abba barka da fitowa. Barka dai Abubakar Sadiq, yau ga ni ga ka takanas aka ɗauko ka aka kawo min kai har gida in ganka Murmushi ya ƙara sun sunkuyar da kai. Ya kake jin kunya kai da aka kawo ka ka zama ɗan gida? Afi ta kasa rufe baki. Cike take da farin ciki, yau burinta ya cika, ba ta da wani buri da ya wuce Sadiq ya zama ɗan gida, ta kawo sa kusa da ita, saboda tana jin son sa tamkar bugun numfashinta. Afi ta yi min bayani na kuma gamsu, sannan na ganka, bisa alamu kai ɗin mai hankali ne, hakan ya sa na amince da buƙatar ta na yadda da ita, don haka na ɗauke ka aiki a kamfanina. Daga yau kai ne za ka dinga gudanar da duk wani lamari da ya shafe ni da gidan nan. Ban yi maka shamaki da ko ina ba. Ka zama yarona, yaron gidana da ofis. Tsalle a fita daka ta faɗa jikin Abba tana murna. Daga shi har ma mai dariya suka sa ja'ira ko kunya baki ki ji ko? Ashagwaɓa ta ce haba Abba, idan ban saki jiki da ku ba da wa zan saki? Ya shafa mata kai yana jin soyayyarta a cikin zuciyarsa. Wani ɓangare na zuciyarsa na jin tausayin kansa a kan wani babban al'amari wanda yake sa shi kukan zuci duk sanda ya tuna. Ki kai sa falon baƙi ya ci abinci sannan ki yi introducing ɗinsa wajen kowane ma'aikaci da escort nawa da ke gidan nan a matsayin yarona. Na gode Abba, Allah ya ƙara girma, cewar Sadiq cike da farin ciki. Abba ya juya ya dubi Mami. Jibi zan tafi Jamani, zan samu kimanin wata ɗaya a can. Kin ga tun daga Sadiq zan bar komai a hannunsa na gidan nan da kamfani. marmashi ta yi. To ai shi kenan, ta juya ta bi su da kallo, har suka fice daga falon. Wata wawiyar ajiyar zuciya ta sauke ta lumshe ido, ta jingina da jikin kujera, tana sauke numfashi da ƙyar, tana jin wani baƙon al'amari a tattare da ita. Snacks ya ce ya sha drink, sannan ya riƙo hannunta. Na gode sosai Afi, na ji daɗin karamcin iyayenki. Haƙiƙa yau kin tabbatar min da ƙaunar da kike min. Janye hannunta ta yi jin tana ƙoƙarin somewa, tana jin wani abu na sauka a jikinta, yadda ta ji lallausan hannunsa. Ba ni da wani buri da ya wuce ka kasance kusa da ni, kullum buri na da fata na mu ƙara kusanci akan wanda muke da shi, yau na cika buri na Ta rufe fuskarta da tafin hannunta, cije leɓensa sai yi ya ce, ba ni lambar Mami, kin ga ya dace ita ma in kira ta in yi mata godiya ko? Ya ce yana kashe mata ido, zuciyarsa na bugawa. Take ta karanto masa nambar ya yi sebin a wayarsa. Suka ci gaba da hira har wajen la'asar, sannan ta ta miƙa masa makullin motarsa da ya manta da suka miƙe ta ɗauka. Ga shi lallai abincin nan ya yi daɗi, miƙewa kai ka saki makulli. Dariya suka yi a tare ya karɓa ya shiga ta bisa da kallo, tana ƙara jin shauƙin son sana ratsa ta, ji take tamkar ta bisa. Haka aka buɗe masa gate ya fice. ta bi kowa na gidan ta faɗa masa matsayin Sadiq a cikin gidan, sannan ta koma ciki ɓangarenta ta nufa. Abba ne tsaye da waya a hannunsa gumi kawai yake yi. Ko nawa ne zan mallaka maka shi in har ba za ka tona min asiri ba, ba za ka raba ni da farin ciki na ba. Na shirya tsaf biya maka kowacce irin bukata ce, matuƙar ba za ka raba ni da farin ciki na ba, ba za ka tarwatsa farin cikin iyali na ba. jikinsa na rawa yake maganar. Gumi ne kawai yake karyo masa ta ko'ina a jikinsa. Ya ɗauki rawa, tabbas ya san dama wata rana hakan za ta faru, amma ba zai bari sirrinsa ya tonu ba. Zaune suke duka a dining suna breakfast, juya cokali kawai mami take yi. Anya hukuncin da Alhaji ya ɗauka akan yaron nan daidai ne? Ta yaya baka yi bincike akan mutum ba ka ɗau yarda ka bashi? sannan kusancinsu da yaron nan ba zai haddasa matsala ba kuwa nan gaba? a ce ta dube ta. Mami ina kallon ki tun ɗazun ba ki ci komi ba. Juya cokali kawai kike yi, mami mai yasa? Ba komi 'yar mami auta shalela kawai dai bana jin daɗin jikina. Sannan bana jin zan ma iya breakfast ɗin nan. Kawai sai ta janye ta miƙe tana shirin tafiya. Ya shigo da sallamarsa. Shadda ce farashal a jikinsa. sai ƙamshin turare yake yi. Zubewa ya a ƙasa barkanku da safiya Abba. Masha Allah Sadiq shi ne ba ka je ofis ka jira ni ba, ka biyo ta gida. Shafa ƙeyar sai yana ɗan murmushi. Afi ko idan tana kansa ko ƙiftawa ba ta yi. Wani daɗi ne ya mamaye ta, haɗe da shauƙin soyayyarsa da ke ratsa jijiyoyin jinin jikinta. Wani abu ne yake tsargawa a kwanyar kanta. Haƙiƙa Sadiq bai taɓa mata kyau kamar yau ba. Shi ko ɗago kai yayi yana satar kallon Mami da ke tsaye tun daga sama har ƙasa, yake mata kallon ƙasa-ƙasa. limshi idan sai domin yana jin wani sabon yanayi a jikinsa, kamar yadda bacci ya gagara ɗaukarsa. Yauwa Sadiq ku je sama Hajiya ta baka makullin mota da wasu takardu da ke gefen gado. Ka kawo min ƙasa don ina jin ƙiwuyar hawa sama. Gaban Mami ya faɗi ta maza ta kalli Abba da ya mai da hankalinsa ga Afi da yake tsokanar ta suna dariya. Wata irin yarda ce haka, jiya jiya zai aiki yaro bedroom ɗinsa kuma tare da ita, bayan ga Afi nan a zaune. Gaba Sadiq ya yi domin haka yake so ya so mataka matakala ya tsaya, alamar yana jiranta saboda rashin sanin kan gidan. Alhaji amma kana ganin ya dace ka aiki Sariƙu ɗakin baccinka ɗakin baccinmu ma zan ce, wani irin abu ne haka, wani irin yadda kai da shi haka, ba ka gudun wani mummunan al'amari? Haba Hajiya, ki rinƙa kyautata zato, wannan yaron ɗan cikina na ɗauke sa kamar yadda na ɗauki Afi, saboda haka ke ma ki ɗauke sa haka, kuma ki rinƙa kyautata zato, don haka babu abin da zai faru, yi sauri ki ba shi sai ki kwanta. tunda kin ce ba ki jin daɗi, zan yi miki transfer ɗin dubu ɗari biyar kafin in dawo, ina sauri za mu je ofis in gabatar da shi, shi zai kai ni airport. Girgiza kai kawai ta yi ta cije leɓe, sam hakan bai yi ba, to ya za ta yi? Mai ya sa ba ta son keɓewa da shi? Sam jiya da ta rufe idonta zati irin nasa take gani, haɗe da wata matsananciyar damuwa, haka ta juya ta yi gaba yana binta a baya. Yadda take taku tana sarrafa jikinta ba ƙaramin saukar masa da kasala hakan ya ba. Duban Afi Abba ya me kika ce kina so Afi? Kika ce kina so a siya wa Sadiku mota da kayan sawa. E, Abba saboda iyayensa ba su kai mu ƙarfi ba. Abba kuma ina son sa sosai ni Abba wallahi da zai dawo gidan nan ma ina so. Saboda in rinƙa ganin sa kullum. Ta ƙarasa maganar tana rufe ido. Dariya Abba ya ƙyalƙyale da shi yana girgiza kai. Saƙo ne ya shigo wayarsa cikin sauri ya duba. Cikin minti biyar ina buƙatar kuɗi miliyan goma da muka yi da kai. Idan ba haka ba zan fallasa sirrinka. Kuma zan raba ka da wannan yarinyar da ta kasance farin cikinka. Idan mintunan da na baka suka cika baka turo ba zan zo in ɗauke ta in raba ka da ita har abada. Gumi ne ya tsatsafo wa Abba cikin sauri ya shiga mobile app idonsa ya rufe. gumi kawai yake yi. Ya yi festin akawun namba ya tura kuɗin, ya sa hankaci ya goge gumi, ita kuwa idan tana kansa. Miƙa masa takardun ta yi tana murmushi, samun kanta ta yi da yi masa wani kallo, wanda ita kanta ba ta san ta yi ba. Yanayin da ke tsigar jikinsa ta tashi, hannunsa na rawa ya karɓi takardun, ya juya har ya kai ƙofa ta tsai da shi. Saurin me kake yi haka? Murmushi ya yi. Amma mi bari Abba na jira, ya sa kai ya fice. Faɗawa kan gado ta yi jagwab ta zama ɗan kwalin kanta, ta furzar da iska daga bakinta haɗe da farta inna lillahi, ta kwantar da kai a filo ta lumshe ido. A sanye ya ƙara so ta ɗin riƙe da takardun. Yauwa Sadiku, ka sauko? Bari mu je ko? Ka bar motarka a nan saboda za ka kai ni airport za ka dawo da motata. Na aiki direba. Ga mutuniyar suna ce min ba ta kika dawo gidan nan da zama ba ko kunya ta ba ta ji. su dariya suka yi, kallon juna suka yi ya kashe mata ido. Abba ya gaba ya dawo ya raɗa mata a kunne. I love you baby. Ya ja gefen kumatunta ya wuce. Shafa wajen tai tana murmushi tana bin su da kallo. Komawa tai ta zauna haɗe da sauki sassanyar ajiyar zuciya tare da furta. Ina ma a ce an ɗaura mana aure. da ba zan bar ka ka fita haka ba ka yi kyau ruhina Hanya zan iya rayuwa ranar da na ji kana alaƙa da wata mace ko za ka yi min kishiya girgiza kai ta yi no hakan ma ba zai faru ba ya kamata in kira anta ashma mu tattauna juyawa ta ta haye sama tana taku ɗaiɗai afi kenan yar mami da dadi bayan dadi ya gabatar da saduka kamfani ya damƙa masa komi a hannunsa haɗe da amanar gidansa sannan ya duba tayin saura awa ɗaya ya tashi, ya dace su wuce. Tare suka jero suka ratsa jama'ar da ke ɗakin taro na kamfani ɗin. Kowa mamakin inda Alhaji Usman ya samo wannan yaron suke yi, lokaci ɗaya ya burkice, ya damƙa masa amanar ɗumbin dukiya a hannunsa, anya ko dai ɗansa ne, kowa da tunanin da yake yi. A airport Dadi suka yi sallama, daidai nan saƙo ya shigo masa kamar haka. Zuwa lokacin dawowar kamar raba ka da farin ciki, mun tarwatsa iyalan gidanka, mun ɗauki ‘yarka tilo kuma farin cikinka. Girgiza kai ya yi jikinsa a sanye. Tabbas kowaye mai masa wannan barazanar ya dace ya ɗau mataki. To Wani mataki zai ɗauka yake tambayar kansa. Abba ya dai akwai wani damuwa ne? Babu damuwa Sadiq, ga abi nan ka kula da ita don Allah. Kar ka yi nisa da ita ka kula da komi na gidan. ban yi maka shamaki ba, insha Allah dadi. Suka yi sallama ya shiga mota ya juya ya wuce. Tafe yake yana tunanin yanayin da ya baro ta. Da sauri ya ɗauki wayar sai lalubo namba, sunan da ta yi mata sebin da shi kenan. Idan ta alimshe ta ji wayar tana ƙara, da sauri ta duba. Baƙuwar namba ce kowa yake kiranta da baƙuwar namba. Tana ta kallon wayar har ta tsinke. Wani kiran ya sake shigowa. ɗauka tai ta kara a kunne, ta a rufe. Daga can ɓangaren ya ce, “Hello Mami,” cikin wata irin murya ya maganar. Da sauri ta buɗe ta gaban ta na tsananin faɗuwa. Tabbas shi ne ya kira ta. Ta ƙara kwantar da kai haɗe da dafa ƙirjinta da ke harbawa. Zuciyarta kamar za ta fasa ƙirjinta ta fito. Take ƙwayar idonsa ta faɗo mata. Cikin dasasshiyar murya ta amsa, take ta yi kamar bata san waye ba. Waye yake magana? Murmushi ya Ni ne yaron gidanki kuma sirikinki Sadiku ne. Ɗazun ne na ga kamar kina cikin damuwa a matsayina na ɗanki ya dace in san damuwarki. Tunda Abba ya danƙa min amanar ku. Wasu hawaye ne suka gangaro mata ta gefen fuska. Ta yi shiru shi ma ya yi shiru. Tabbas tana cikin damuwa. Wani irin baƙon yanayi take ji a kansa. Shin me ke shirin faruwa da ita? Mami idan ba za ki iya magana ba gani nan zuwa zan zo, ai kina ɗakin ki ko? Zan same ki. A fi kuwa famar kiransa take yi call waiting. To da wa yake waya? Ta fusata. Ta san yana kamfani ɗin Abba bari ta yi wanka ta shirya ta same sa. Sai ya faɗa mata da wanda yake waya. Ya kasa ɗaukar wayar ta. Jifa ta da wayar ta shiga duba kaya ta wuce toilet. Ta rufo cike da takaici. har hawaye sai da ta yi. Yau ruhinta ya ƙi ɗaukar wayarta saboda yana waya. A harabar gidan ya fakin ya ɗauki wayoyinsa ya danna, sai lokacin ya ga miss na Afi. Murmushi ya yi my baby, gani ai na dawo. Amma ba wurin ki ba ya ce yana murmushi, na san yadda zan lallashi abuna, na san yadda zan sarrafa kiki yarda da ni. Falon ya shigo ba kowa sai TV da ke ta aiki. ya kalli matakala gabansa ya faɗi. Mai aiki ce ta fito ɗauke da tire za ta dining area. Barka da zuwa yallaɓai. Dukkansu suna sama ɗakunansu. Mu je ki nuna min ɗakin mami. Ai Anta Afi tana ɗakin ta ranka ya daɗe. Ɗakin mami za ki nuna min tukunna. Kallonsa ta kamar za ta yi magana sai kuma ta kama bakinta ta gaba yana biye da ita. Ga ɗakin nan ranka ya daɗe. ta nuna masa da hannu ta juya har ta kai wajen matakala ta waigo yana tsaye girgiza kai te ko me zai je ɗakin momi oho sirki da shiga ɗakin sirika in ba a birni ba ina ne sirki zai shiga har uwar ɗakin sirika saboda rashin kunya har ta sauka bene tana mita daga kai te ta dubi ɗakin afi da ke kulle ta girgiza kai idan tana limshi ƙamshin turaren sa ya bugi hancinta da sauri ta buɗe ido gabanta ne ya faɗi ganin Sadiƙo a ɗakin baccinta. Miƙewa ta da sauri tana bin sa da kallo cike da tambayoyi haɗe da waige-waige. Haɗa hannuwan sai ya a ƙirjinsa yana ƙarewa Mami kallo. Shekaranta sun ja, amma tamkar yarinya 'yar shekara ashirin da uku. Idan ba ƙwayar idon ta ka kalla ba san ba za ka ce babba ba ce. Wani kallo yake binta da shi. Ita ma samun kanta ta yi da kallonsa. Take wani abu ya tsarga mata cikin jikinta. wani magana suke yawo a jinin jikinta tamkar shakin. rantsa idonta ta yi da ƴar ta motsa harshen ta da ya yi mata nauyi. Ka shigo manaya ka tsaya a ƙofa a matsayinka na ɗana kuma sirikina. Gyaɗa kai ta yi ya saki murmushi. Ya shigo ya ja kujerar da ke gefen makeken gadonta ya zauna. Ya tsira mata idanuwa. Samun kanta ta da ɗaga masa gira ɗaya. Ya dai? Na yi maka kyau ne kake kallo na ɗan mami? ta ce cikin zolaya. Duk da wani shauƙi da take ji a wannan lokacin, sosai kin yi min kyau mamin mu, hakan ya sa na kasa ɗauke ganina daga gare ki, domin ba ƙaramin sa'a Abba ya ba samun mace kyakkyawa wadda ba ta tsufa kamar ki. Na tabbatar Abba na ji da ke shi ya sa ya damƙa min amanar ku a hannuna, Toma ma hi saurare.